الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <clears throat> محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci yammacin litinin to daren talata kenan ranar bakwai ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1433 wanda ya daidai da 28 ga watan biyar a shekara ta 2012 a lissafin miladiya <clears throat> ci gaba da karatunmu na alamu sunnal manshura na ashek hafiz bin ahmad al-Hakami, yau za mu tashi insha Allahu akan tambaya ta 98 ko? Ah, to mun karanta wannan? da takwas ɗin ne mun sani bi ma da tassa nabiyu na muhammadin sallallahu alaihi wasallam an zai to na <laughs> to to bismillah كين ما كيوهم بماذا اختص هو كو نبينا صلى الله عليه وسلم عن غيره من الانبياء نعم صلى الله عليه واله وسلم خصائص كثيره خصائص كثيره نعم قد اخرجت قد أفردت بالتصنيف نعم منها منها قوله كاتم كاتم النبيين كما ذكرنا خاتم النبيين خاتم النبيين كما نعم. ذكرنا نعم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كونه سي... صلى الله عليه وسلم سيد سيدا ولد, آدم, آدم. نعم أخبر به قوله تعالى نعم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نعم. منهم من من كلم الله نعم. ورفع بعضهم درجات نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيدي ولد آدم ولا فخر ومنها بعثه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم كما قال تعالى قل يا جنهم وإنسهم جنهم وإنسهم نعم جنهم وإنسهم كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا طيب. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا طيب ما saboda lokaci wannan tambaya malam yana cewa bima da tussa nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam da menene aka keɓanci manzanmu annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da menene ikhtassa nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam an gairihi min al'ambiya waɗannan abubuwa ne waɗanda annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake banta da su daga sauran annabawa ma'ana ya bambanta da su da sauran annabawa aljawab a amsar malam yake cewa lahu sallallahu alaihi wasallam khasa'isu kathiratun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da abubuwa ke bantattu in an ce khasa'is jam'in ne na khassisa ana nufin abubuwan da suka keɓanci mutum shi kadai banda sauran jama'a waɗanne abubuwa ne annabin mu sallama ya zama shi kaɗai yake da su ta ɓangaren hukunce-hukunce ta ɓangaren halaye ta ɓangaren halitta waɗanda ya bambanta da sauran annabawa nan abin da malamin ke nufi mafi yawa tun da ya kawo bambancinsa da sauran annabawa yana nufin abubuwan da yake ɓanta da su na hukunce-hukunce da na halaye wa abubuwan da Allah ne ya ware shi da su ya ba shi shi kadai bai biyo sauran annaba ba yawa kamar yadda malamin ya faɗa anan nan ya ce suna da yawa bayan suna da yawa ma sai ce qad ufridat bit tasnifi an ware su da rubutu na musamman malamai sun yi rubutu a kansu akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi da yawa akan wannan bangare din musamman idan mutum ya koma a littafan da ake ce ma littafan dala'ilun nubuwa ina jin a wani lokaci mun taɓa karanta wannan ko a darasin salafatul usul ne na ambata mana wajen mu'ujizozin manzo Allah sallallahu alaihi da kuma abubuwan da yake banta da su akwai littafai da ake cema dalailun nubuwa kamar dalailun nubuwa na Abu Nu'aymin al-Asfahani akwai dalailun nubuwa na al-Imam al-Baihaqi sannan akwai littafai da ake cema kutubus shama'il kutubu shama'il da suke bayani akan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun bayyana irin waɗannan khasa'is din kamar shama'il na Tirmidhi wanda yana nan har yanzu kuma yana da amfani sosai ɗaliban ilimi su karanta to waɗanda ya dan kawo mana nan yace minha ma'ana daga cikin su akwai kaza kaza kaza sai lissafo mana wasu abubuwa to ya kawo mana duk da suke kaɗan ne abin da ya kawo amma dama ya faɗi cewa tunda an riga an yi rubuce-rubuce a kai daliban ilimi sai su koma nan misali kawai ya kawo mana daga abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke banta da su din <clears throat> na sami wasu daga cikin wannan akwai abokin karatun mutumin sudan da ya taɓa rubuta rubutunsa na magister wato na neman masters ya yi akan isul mustafa sallallahu alaihi wasallam a wato abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da su kuma na ga yadda ya ware abubuwan na dan tsakuro mana wani abu daga ciki zai mana amfani mu ji akwai khasa'is nan guda 28 waɗanda ya ware kawai wannan waɗanda Allah maɗaukaki ya keɓe manzon Allah sallallahu da su ne a nan rayuwar duniya bambanta shi da yayi da sauran annabawa abubuwa guda 28 banda ranar lahira ranar lahira ma ya ware la'alla saboda lokacin ba zai ishe mu ba kila ko a wata munasaba ko a hudu ba ko wani abu insha Allah ma ji akwai abin da Allah madauke ya ware manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su a ranar tashin alkiyama ya fifita shi akan sauran annabawa kamar abin da shafi ceto din nan wasu ai mun sha jin su a karatu ko yawwa to amma tara su wuri ɗaya din yana da amfani dan mutum ya san su zai kara wa mutum karfin imaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi da yadda da cewa annabi ne na Allah shine manzon karshe bayansa babu wani annabi to ba laifi mu ji waɗannan a koda da sauri ne sannan mu karanta abin da malami kawo don mafi yawa ma abin da ya faɗa anan duk suna nan a ciki 28 ɗin daga ciki waɗannan abubuwan da ya kawo banda sauran annabawa ya ce akwai khasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam fi duniya daga cikinsu akwai anna ayata uzma fi kitabihi kasancewar ayarsa alamarsa mu'ujizarsa mafi girma a cikin littafinsa take ma'ana a wannan littafin da aka bashi wato alkur'ani a ciki mafi girman mu'ujizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take wa huwa akhassu mu'jizatihi wannan kuma tafi kowace mu'jiza bambanci ta wato zama ta musamman akan sauran mu'jizozin manzo sallallahu alaihi wasallama Allah madaki da ma ya ga mana ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina tunda kira shi nuran mubinan malamai dama sun fassara abinda ake nufi qad ja'akum burhanu min rabbikum wasu suka ce abinda ake nufi zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka hada a takaice dai burhan ana nufin aya wa anzalna ilaykum nuran mubinan wasu suka ce manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ake nufi kuma suka sa wannan agun wannan wannan agun wannan wannan dai duk zai kuma iya dauka din a sannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana gaya mana cewa ma min al-anbiya'i nabiyyun illa u'tiya min al-ayati ma mithluhu amana alaihi bashar babu wani annabi daga cikin annabawa sai face an bashi wani abu na daga ayoyi wanda albashar bakin ɗayan ɗan adam kaso kan ɗinsu za su iya imani saboda zuwan wannan aya ɗin shine sai yake cewa wa inna ma kana allazi utituhu wahyan auhahu Allahu ilayya ni ko abin da aka bani wahayi ne da Allah ya mun wahayinsa kaga wannan baya nufin sauran annaba ba a musu wahayi ba amma yana nufin Allah ya tara masa mafi yawan sa a cikin wannan littafi din littafi ne da ba a taɓa yin irin sa ba yau wajen tsarin zubin zancensa da fasaha da balaga da labaran da yake kawowa labaran kuma da yake kawo su da irin dukka da duk binciken mutum a kowanne fanni zai bincike a tarihi zai bincika a ilimin sciences zai bincika ba zai samu abin da zai saba maganar alkur'ani ba yau sai dai idan la'allar iliminsa bai gama zuwa wurin ba amma abin da zai zama ya ci karo da abin da Allah maɗauki ya ambata a ƙur'ani ba za a same shi ba kasancewar wanda ya halittar halittar da za a yi binciken har a gano shine yake ba da labarin abubuwan da ya halitta kuma ga shi dama yana cewa ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir kaga ba zai yi ba a shi a samu wani abu da za a ce ko Allah ne bai san shi ba ko kuma ya saba la'alla dai a mahangar da mutum ya hango ya gano wani abu daban ne da mahangar da ake bayyana a cikin alkur'ani kuma wannan wuraren suna da yawa hmm. na biyu akwai khasa'is na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa Allah maɗaukaki shine ya alkawarin zai tsare masa littafin da ya saukar masa sauran annabawa littafan da aka basu ba a eh, alkawarin za a tsare musu su ba shi yasa ko ga an cancanza su kusan yanzu ma babu wani littafi wanda Allah madauki ya saukar da shi wanda yake ya tsaya yadda yake tun da aka saukar da shi banda alkur'ani dukansu an jirkita su wannan ba kokonto a cikin sa kuma da Allah madauki ya bamu labari inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun abu na uku a kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam an keɓance shi bi anna kitabahu mustamilun ala mashtamalat alaihi alkutubus sabiqatu wa fuddila bil mufassal cewa Allah madaukaki ya keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa littafinsa ya kunshi abin da sauran littafan suka kunsa bal ba ƙari ma shine an fifita shi da al-mufassal al-mufassal zamu zo mu ji wannan an gano shi ne daga wani hadisi da annabi sallallahu alaihi yake cewa u'titu makana at-taurati as-sab' an bani a madadin at-taura an bani ayoyin an bani surorin nan da ake cewa surori guda bakwai ana nufin as-sab'u at-tiwal kamar da malamai suka fassara hadisin ma'ana ayo surorin nan masu yawan ayoyi da yawa shine daga bakara zuwa suratul anfal suka kare daga at-tauba ga suratul bakara ali imran an-nisa al-ma'ida al-an'am al'araf sai kuma al'amfal waɗannan su guda bakwai ɗin su ne ake ce ma asaba tsiwal wasu suna haɗawa hadda a tauba hmm. amma kasancewar guda bakwai ya ambata in ka biyo a jere su ne waɗannan guda bakwai a jere sannan yake cewa wa utaitu makana zabur almi'in a madadin zabura kuma sai aka bani surori masu ayoyi ɗari ɗari ɗari ko ɗari ko kusa da ɗarin ko ɗan sama da ɗari kaɗan yawwa su ne za ka ga kuma ayoyin da suka biyo bayan suratul tauba ɗin nan daga yunus hud yusuf in ka taho za ka gan su ɗari da wani abu ne ko su gaza ɗari ko kuma ɗarin kusa da ɗari haka yawwa to waɗannan su ma suna da dama sannan sai wannan ya ce an bani su a madadin zabura yawwa na su a nan bai faɗi adadin ba eh a sannan yake cewa kuma wa a makan al-injili al sannan a madadin al an bani al Almasani al-masani su kuma su ne surorin da suke bin al-mi'in da masu ɗari ɗarin nan suka ƙare sai aka fara kuma al wasu malamai akwai saɓanin yadda malamai suke istihadin gane daga kaza ne zuwa kaza daga kaza zuwa kaza hmm, sannan kuma sai ke cewa wa fuddiltu bil mufassal an fifita ni akan sauran annabawa da cewa an bani al-mufassal al-mufassal din nan shine daga suratu qaf zuwa suratu nas zuwa ƙarshen alqur'ani wannan babu littafin da yake da irin waɗannan surorici kuma yawa sauran littafai da ga akwai irin waɗancan mi'in da kuma waɗanda suke bayan mi'in da kuma waɗancan atiwal din ma'ana gwargwadon dai yadda Allah madaukaki ya tsara abin sa yi maganarsa to abu na hudu khasa'i wato khisisa ta hudu kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a littafinsa akwai annasikh da almansukh sauran annabawa su babu annasikh da mansukh wannan kun ga shi ma khisisa ce abu na biyar ikhtisasuhu bi annahu khatamul anbiya'i wannan shi dama babu rikici a kansa mun yi darasi na musamman ranar makon da ya gabata ko akan wannan da kuma duk abin da da malami suka ambata gwargwadon hali mun tattauna matsaloli sun kai bakwai ko akan khatamul anbiya'i hmm. abu na gaba ko na shida ikhtisahu suhu sallallahu alaihi wa sallam bi irsalihi ila thaqalain Allah Allah madauki ya ce banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa an aiko shi zuwa ga aljanda mutum sauran annabawa duk zuwa ga mutane yan uwansu kuma fi yawa maka zuwa ga su aka turo su amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga al'umma baki daya al'ummar ma hadda aljannu na bakwai ikhtisasuhu bin nasri bin ru'bi ta shahrin Allah madauki ya keɓance shi da cewa an sa masa an sa tsoronsa a zuciyar abokan gabarsa tun tsakaninsa da su yana wata guda tafiyar wata guda in tsakaninsa da su ya kai tafiyar wata guda tun daga nan suke razana kafin su haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a hadisi ɗaya ne wannan ya zo da yana cewa waju ilat lahul ardu masjidan wa tuhura an sanya ƙasa ta zama masa masallaci da kuma tsarki me ake nufi anan? sauran manzanni da suka zo da annabawa za mu ga cewa wuraren ibada aka aje musu nan kawai za su je su amma manzan Allah sallallahu alaihi addinin da ya zo mana da shi duk inda sallah ta kama mutum zai iya yi a bayan ƙasan nan inda zai tsaya da ƙafafunsa, ya fuskanci alƙibla to zai sallasa a ko'ina sannan kuma ƙasan nan za ta zama masa a madadin ruwa ya yi taimama in bai samu ruwan da zai alwala ba wannan fisisa ce a sauran annabawa babu wannan kaga wannan ai ya cancanci a faɗe shi falala ce babba kuma sauƙi ne da Allah subhanahu ta'ala ya saukarwa mutane mm, har wannan na tuna min kissar saukar da ayat taimama lokacin da Aisha radiyallahu anha ta karbi aran wani abun wuya daga wurin asma'u da ta tafi sai abin nan ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan abu ya tura wasu daga cikin sahabbai daga cikin su akwai usaid ibn hudayr yace a je a binciko a gano abun wuyan nan garin neman abun wuyan nan suka rasa ruwa sallah ta kama su suka yi sallah ba alwala suka da su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki sai saukar da ayat taimama shine usaid ibn hudayr ya samu aisha yake cewa jazakillahu khairan ma'ana ke duk abin da ya shafe ki sai ki ga Allah madauki ya saukar mana da aya akai dan mu samu sauki a addini mm. to kaga wannan asalin sa kenan sannan yace wa uhillat lahul ghanaib sannan kuma an halatta masa ganima sauran annabawa idan aka je yaki aka samu ganima to sai a zo a tara ta a wuri ɗaya sai a ajiye sai wata wuta ta zo daga sama sai ta cinye shikenan sai kowa ya tafi gida kuma an hana annabin da mutanansa su ci amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka halatta masa cin ganima ku duba wata hikima ta da'awa mai karfi a nan Allah subhanahu wa ta'ala da ya hana manzansa sallallahu alaihi wasallama cin me sadaka da zakka ko tunda zakka kamar da ya gaya mana min ausakhin nasi kazantar hannun mutane abin da ya rage ne na dukiyar mutane suke so su bayar bayan abin da wato suke tare da shi sai Allah madaukaki ya tsabtace manzansa ya hana shi ci kuma sannan wata hikimar shine kada mutane su ga cewa annabin nan ya zo yana kiran su zuwa ga addini kuma yana karɓe musu kuɗi amma sai aka halatta masa ganima ganima kuma ana samun ta ne bayan an yi yaƙi kaga da istihqaqi a duniyance ma mutum zai ji cancanta yayi sa ne ya samu masa ko baka ba zancen a ga cewa yana kwance ne ya ɗauki dukiyar mutane ya ci hmm. wannan duk akwai hikima da Allah subhanahu wa ya sa a wannan abu abu na takwas ikhtisasuhu sallallahu alaihi wa sallama bi yawmil jumu'ah Allah ya keɓanci manzan Allah sallallahu da ranar juma'a ranar juma'a ta al'ummar manzan Allah ce sallallahu alaihi wa sallam abu na tara ikhtisasuhu bi nida'illahi lahu bi a'azzi awsafihi Allah madaukaki ya kira shi kawai da sunayensa ko siffofinsa mafi wato ɗaukaka mafi girma a cikin Alƙur'ani ina ji wannan mun taɓa magana a kansu ko babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira manzansa sallallahu alaihi wa sallama da sunansa al'alam wajen nida'i ai mun san bambanci tsakanin nida'i da kawai ambatan suna ko nida'i shine a ce ya wane duk cikin qur'ani babu ya muhammad ko akwai yawwa saboda me Allah maɗaukaki yana girmama manzansa sallallahu alaihi wasallam a ba wai in kuma ya kira sauran ba rashin girmamawa bane amma dan ya bambanta tsakaninsa da su haga a wurare da yawa ya kira ya adamu uskun anta wa ko aljannata haka ya nuhu hubit bi salamin minna wa barakatin alayka ya ibrahimu a'rid an hada irin waɗannan ga sunan da yawa duk annabawa Allah madauki ya kira sunansu amma bai ce ya Muhammad ba sai dai ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu kaga wannan girmamawa ce yawwa to shine abin da malaman suke nufi abu na goma iftisasuhu bi anna Allah ta'ala na hannasa an yunaduhu bismihil alam haka nan mu ma an hana mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake dare in zamu magana da shi mu kira shi da sunansa la taj'alu du'a annabi du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'dha kamar da Allah subhanahu wa ya ambata kenan kada ba a cewa ya Muhammad shi yasa za ga in ka samu irin wannan mafiya sai a ce maka wani balaraban kauye ya zo yana cewa ya Muhammad saboda balaraban kauye bai yi karatu ba na fatan fahimci ne amma babu sahabin da zaka ji ya zo ya ce ya Muhammad sahabi da yake zaune da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yau da kullum bana nufin waɗancan su ma ba sahabbai ba ne yau amma su idan suka zo da kauye sun bambanta wajen yadda suke yi a banda wannan kuma abu na sha ɗaya اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأن السماء خرست بمبعثه Allah subhanahu wa ta'ala daga lokacin da ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi to sai da aka sa masu gadi daga cikin mala'iku suke tsaron sama babu wani aljani da zai matsa ya je wa'ayi ya sato wata magana amma da kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai aljanu da suke istiraqis sam'i yawa istiraqis sam'a bi ma'ana mu kokarin jin wato saci ji ya je wani abu na wahayi amma daga bayan aka sa wannan tsaro kamar da Allah madaki ba mu labarin wani a cikin suratul jin ko yawa abu na sha biyu اختصاصه صلى الله bi وسلم بأن الله أقسم بحياته babu inda aka samu wannan Allah maɗauki ya rantse da rayuwar wani annabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun haka Allah ya rantse yace na rantse da rayuwarka su waɗancan kafirai suna cikin wato mayansu suna cikin ɗimuwa. Hmm. abu na sha uku iktisasuhu sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah tawalla difa'a anhu wani abun gata da rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaka ga sauran annabawa mafi yawa idan mutanensu suka tsokane su ko suka zarge su da wani abu to su da kansu suke raddi akan a madadin kansu su kare kansu amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ɗauki nauyin ya kare shi in an tu in an tuhume shi da wani abu wannan za ka gan shi a isar annabi nuhu a inna lanaraka fi dalalatin haka mutanen suka ce ko me yace wala ya qaumi in laysa bi dalalatu haka nan hudu inna lanaraka fi safahatin sai ce ya qaumi laysa bi safaha shi ya kare abin ya kore wa kansa amma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka ji ana Allah maɗauke na kare shi da fazakir fama anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun ka gani kai gargadin nan kai ta hanyar saboda ni'imar ubangijinka kai ba wato boka bane ba kuma mahaukaci bane Allah kuma ya ci gaba da kare shi am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun hmm? haka Allah maɗauke ta kare masa in ka karanta suratu wannan at-tur yau a wurare da yawa kuma Allah madaukaki zai gaya mana shi ba mawaki bane shi ba mahaukaci bane kaga ba shi ya kare da kansa ba Allah ne ke kare shi wannan dai suna nan da yawa misali ne kawai anan abu na sha hudu اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قدمه على جميع الأنبياء في الذكر في أغلب الآيات a ayoyi da yawa za ga cewa Allah yana ambatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko kafin ya ambaci sauran annabawa galibi idan dai ba kissoshin su ake magana ba amma dai za a ambace shi tare da saura sau da yawa ana fara ambatansa in dai da shi a ciki yawwa wa minka wa min nuhin yana so ya faɗi lokacin da Allah ke magana akan ulul azmi ko yawwa sai da ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo nuhin wa ibrahima wa musa wa isa yawwa haka nan da yace inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi yawwa abu na sha biyar ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bi imamati al-anbiya fi bait al-maqdis Allah madauki ya ke banci manzansa sallallahu alaihi wasallam da ya limanci annabawa a baitul maqdis akai sallah wannan kun ga babu wani annabin da aka bashi irin wannan hmm, abu na sha shida wannan a wani lokaci akai lokacin isra'i yawwa da aka yi da aka yi isra'i da mi'iraji da shi da ya je baitul maqdis aka tara masa annabawa baki daya ya zama shine imamin su suka yi sallah wannan kuma a wani yanayi da tunda ya hada waɗanda suka riga suka mutu wato annabawa don haka hukunci ne na barzakhu duk da cewa a nan duniya aka yi a baitul maqdis ba wani abu ne da zamu zo a ce to ya aka yi waye ya gani ba mun fahimci ayabin ko yawwa harka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ta gaibi ce ta sace amma tunda annabin sai ba mu labari to tabbas abun ya faru hmm. abu na sha shida ikhtisasuhu bi anna min mu'jizatihi ma huwa abharu min mu'jizati ghayrihi Allah madauki yake banci sa sallallahu alaihi wasallam da cewa mu'jizozin da aka bashi kun ga da magana akan cewa mafi karfin mu'ujizar da aka bashi ita ce alqur'ani to amma a mu'jizozin da aka biya sauran annabawa ma idan ka tara su wuri guda za ka ga annabi sallallahu alaihi yana da irinsu kuma irinsu din nasa yafi yawa yafi karfi ai ma'ana yafi karfi yanzu misali ku kwatanta mu'jizar da aka biya annabi Musa alaihi salatu wasalam ya bigi dutse sai ruwa ya rika bubbugowa daga cikin dutse a kofa goma sha biyu ko kowace kabila daga cikin asbaqu bani isra'il suka samu inda suke sha manzo Allah sallallahu alaihi shi kuma sai aka sanya ruwan yake bubbugowa ta tsakanin yatsansa lokacin da yake alwala kuma mutane suka yi alwala da ruwa har ya ishe su wanne ne fi mamaki ka gani jikin yatsu domin asalin dutse dama ruwa yakan bubbugo daga sa amma jikin mutum ruwa bai cika bubbugowa ba don haka anan za a ga mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi ta annabi Musa alaihi salatu wassalam hmm. haka nan ah, ikhtisasuhu bi jaza' ilaihi keɓantarsa da ya zama cewa kututturan dabinan nan da ya saba yin hudu ba a kansa a madina a cikin masallacinsa akwai kututturen dabino da in ya zo kansa yake zama ko ya tsaya in zai wa mutane hudu ba sai wata ran aka ba da shawarar ayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minbari na musamman aka sassaka minbari na katako aka kawo masa to wannan shi kututturan, Allah madaukaki yasa ya rika yin kuka saboda annabi ya daina hudu ba a kansa wannan kun ga shi ma wani abu ne da ba a saba irinsa ba yawwa abu na sha takwas ikhtisasuhu bi annahu bu'itha rahmatan lil alamin yawwa Allah madaki yake bance shi da kasancewar ya aiko shi ga wato rahama ga halitta baki ɗaya. zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahama ne ga dan adam rahama ne ga aljani rahama ce ga dabbobi domin ba a taɓa samun annabin da ya bayyana haƙƙin dabba a kula da ita ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa haƙƙin hatta tsirori wato tsiri bishiyoyi za ku ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana cewa kar a cuce su kar a zalunce su duk wannan za ku ga ashe rahama ce a annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan halitta wannan da halitta da aka faɗi sunanta da ba faɗi sunanta ba duk annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce gare ta sallallahu alaihi wasallam abu na sha tara ikhtisasuhu بأنه جمع له مراتب الوحي al'adida. shi kaɗai Allah maɗaukaki ya haɗa masa matakan yin wahayi daban-daban sauran annabawa ana aiko mala'ika ne kawai gunsu da siga iri ɗaya kullum mala'ikan ne zai zo ya gaya musu saƙo ya koma amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanyoyin wahayi sai da malamai suka lissafa guda bakwai da ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko kamar da Aisha take ba mu labari a kitabu Badil Wahyi a Bukhari na farko shi ne da ya fara mafarki kafin ma a da shi annabi sai da ya fara duk mafarkin da ya yi sai ya zama kamar yadda kasan safiya gari zai waye to haka mafarkin nan zai bayyana ya ce ya ga ku kaza jiya a mafarkin da ya yi to insha Allah ku wace gari sai ku ga abin ya auku to da haka ya fara sannan kuma Allah madauki ya ci gaba da kawo masa wahayi mala'ika jibril ya zo masa ko ya zo masa da sura ta mutum ko ya zo masa da surarsa a hakikanin sa wanda ya bamu labarin cewa ya gan shi sau biyu a irin wannan yanayin ko kuma ya zo masa da irin yadda wahayin zai zo masa mai karfi wanda ya fi masa zafi din nan har sai ya ji kamar zazzabi ya kama shi saboda zai ji kamar karan idan ana jan wani karfin ko sarka a kan fa tana kara kana ko ana kada kararrawa da karfi to haka zai ji karar abun kuma yana sa masa hatta zazzabi da ciwon kai haka kuma idan aka gama wannan za a ga gumi ya ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafi yawan halin da ke zuwa akwai kuma hali na shida kamar a jefa masa ilimin haka a kimsa masa shi kamar da yake ba da labari a hadisin nan da muka sha faɗarsa da yake cewa inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i alla tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha nafasa fi ru'i ma'ana ya busa min a cikin wato raina ru'i ana nufin numfashi na da raina ma'ana mala'ikan ya fesa min wani ilimi to haka zai ji shi an sa masa wani ilimi ya bayyana gare shi to waɗannan hanyoyi duka hanyoyi ne da Allah yake banci manzansa Muhammad sallallahu alaihi da su na ashirin akhdhul mithaqi lahu min jami'il anbiya'i bil iman bihi shi kadai ne aka karbi alkawari ba wai mujarradin ba da labari ba dama a littafan da suka gabata za a ba da labarin cewa akwai wani annabi zai zo a imani da shi to amma shi sai da aka karbi misaƙi akan annabawa alkawari dukkan annabawa cewa in ya zo za a yi imani da shi ma'ana su gaya wa mutanensu a rubuta a littafansu in manzan Allah sallallahu alaihi ya zo su yi imani da shi kun wannan wannan abun kun fahimci girman sa ba wai maganar cewa kawai an rubuta a littafin ba a'a su annabawan kansu da aka bai wa littafan baya sai da aka ɗauki alkawari a kansu cewa su ilmantar da mabiyansu annabin ƙarshe yana zuwa in sun zo a imani da shi wannan daban yake hmm. akwai matsayi sosai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan wa nusratihi da kuma taimaka masa ba wai imanin kawai ba ai imani da shi kuma a taimaka masa wajen yada addinin sa da kare shi abu na 21 anna ahlal kitabi lahum ilmun bihi cewa mabiya littafi ma'abota littafi yahudu da nasara dukkansu suna da ilimi a kansa ya arifunahu kama ya'rifuna abna'ahum hmm. sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu duba wannan labarin muna tunani ko akan wannan kai tintintini sosai ka ga ah, ya za a yi kaga Allah madauki ya ba mu labari wani lokacin wasu mutane sai ka ji suna zancen to ai mu mun bincika bible din nasu yanzu ba mu ga sunansa ba gashi Allah madaukaki ya ba mu labari kuru-kuru a qur'ani cewa ya ku su yahudu da nasara sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ya arifuna abna'ahu kamar yadda suka san ƴaƴansu kaga dai mutum ya san ɗansa ko ba haka bane Yau, to yadda suka san ƴaƴansu haka suka san cewa akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma zai zo amma me ya faru kaga me ya kamata mu tuhuma sai mu tuhumi cewa su ne suka canja littafansu ba wai Allah ne faɗi abin da ba haka yake ba hmm. abu na 22 annahu utiya mafatihu khaza'inil ardi shi aka baiwa mabudai na taskokin duniya taskokin ƙasa yana nufin an ba shi menene wannan malami sun ta bayani akan me ake nufi da wannan suka ce abin da ake nufi shi aka baiwa mabudin yaɗa la ilaha illallah yaɗa la ilaha illallah nan in al'ummomi suka karɓe ta to da wannan akwai jihadi zai biyo baya kuma da shi za a ci nasara akan taskokin arzikin duniya ya zo ƙarƙashin a hannun musulmi shine abin da ake nufi kuma wannan kun ga bayan tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da dadewa ba a zamanin Umar kawai aka aka rusa daular Roma Rumawa aka rusa daular a Farisa kuma duk abin da suka mallaka shi yasa a wani hadisin yake cewa an ba shi busharar al-abyad wal asfar har malamin suke tantance menene abyad da asfar aka ce abyad ana nufin wato silba shine azurfa shine mafi yawan arzikin mutanen farisa asfar kuma shi ana nufin zinari ne mafi yawan arzikin mutanen Roma yauwa aka ba shi busharar cewa wannan abu zai dawo ƙarƙashinsa kuma al'ummarsa za su mallake shi wannan kuma ya auku ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zama cewa a dukiya sun same ta musamman a zamanin Umar radiyallahu an har sai da aka ba da sanarwar mutane su zo a rika yanka musu albashi suna zaune kawai kullum za a rika basu abin da aka samu saboda dukiyar da aka samu tana da yawa to wani shi ake nufi da khaza'inul ardi kuma har yanzu zuwa yau wasu malaman suna fassara shi ilm malamai da suke magana akan mu'ujizozi da qur'ani ko sunna ta zo da su musamman muka ga irin ayyukan da wani malamin misra malamin geology ne eh, yana kuma yawan bincike akan abin da qur'ani ya faɗa ya ga gaskiyarsa haka a cikin sciences yana cewa wannan abun ya bayyana cewa za mu ga mafi yawan A abubuwan da su ne duniya take ji da su yanzu na dukiyar da ake samu a ƙasa za ku ga har yanzu a ƙasashen musulmi tafi yawa ko ba haka ba ne, menene ake ji da shi yanzu a duniya fetur ne har a ta yaƙi a kansa har zuwa yau din nan duk masu yaƙin a kansa masu ƙulla meye da ne ba su da shi amma shi a ƙasashen musulmi ko ba haka ba ne. to wasu malaman da shi suka fassara cewa shi ake nufi da an bawa annabi sallallahu alaihi wasallam mafatihi khaza'inil ardi tunda dama khaza'inil ardi aka ce ba khaza'in wani abu ba al-ard ita ƙasa tana da taskoki a ƙarƙashinta to su menene waɗannan su ne ko zinare ko azurfa ko kuma waɗannan arzikin da ake samu a zamanin yanzu Allahu alam abu na 23 jumi'a lahu bainal qiblatayn shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an hada masa al-qibla biyu ko sauran annaba a ɗaya suka yi baitul maqdis musamman annabawan bani isra'il shi kuwa sai da ya fara sallah wata goma sha shida a madina da makka da madina mana a zamansa na makka yana kallon baitul maqdis ga ka'aba kuma fa a makka kafin hijira kenan yawwa shi yasa ai malamin sira suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake sha'awar a dawo da shi ya fuskanci ka'aba in ya tashi yin sallarsa a ka'aba yana tsayawa ne daga gefen kudu ta yadda zai sa ka'aba a gabansa kuma yana kallon baitul maqdis din tun a wancan lokaci yawwa to kaga kenan kamar ya hada biyu duk da tun wannan lokaci ba a shar'anta masa wannan ma'ana kallon ka'aba ba amma dai alƙiblar baitul maqdis din shi kallo sai da ya dawo madina yayi wata goma sha shida sai kuma aka saukar da kad nara taqalluba wajhika fis sama'i sai aka mai da shi kuma zuwa wato ka'aba wannan shi kaɗai ne yake da wannan sauran annabawa ba su da wani abu na 24 uhillat lahu makkata ko makkatu sa'atan min nahar annabi sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai aka halatta ma yaƙar makka wani lokaci na wuni guda wannan shine lokacin da aka yi fathu makka annabi sallallahu alaihi ya faɗa cewa Allah madaukaki ya sa maka maka ta zama tsararriya ce ya haramta wani ya zo ya yaƙe ta shi kadai aka halatta wa a wannan ranar ya shige ta da niyyar yaƙi kuma Allah ya dakatar ma ba a yaƙin ba amma an halatta masa shiga a wannan lokacin don yaƙin kuma Allah ya kiyaye ba a yaƙin ba kuma ku duba wani al'amari na tarihi a makka tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi har zuwa yau ba a taɓa samun wato wanda ba musulmi ba sun yi rinjaye a gun sun kwace gun ba a yi shi ba har yau sai dai a ce musulmi tsakanin su rikici ya yawa har a zo yakin ya shafi har ka'aba kamar zamanin hajjaj an aiko majajjawa lokacin da suna rikici da abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair da mutanensa suka buya a ka'aba hajjaj ya san aka aika majajjawa ta bugi ka'aba har ma aka yi gobara daga ba abdullahi bin zubair da yake lokacin yayi karfi a nan gun shine yasa aka gyara ka'aba din gyaran sa na karshen nan shine har yau hmm. da aka yi wannan lokaci to kaga wannan sai dai ya faru haka nan kuma lokacin da aka sami daular mutanen wannan da suka zo daga Bahrain al-Qaramita mutanen Hamdan al-Qurmut lokacin da suka samu mulki mun ce Qaramita wani yanki ne na masu bin eh, fikira ta shi'a wanda har sun wuce waɗanda suke iya imama wanda suna da su asalin su gabar addinin musulunci ke ta kawo su an taɓa samun abu sulaimanul jannabi wani shugabansu da ya zo ranar tarwiya ya zauna a bakin ƙofar ka'aba yana cewa ana rabbul alamina ya sa a kashe duk musulmin da aka samu da ihrami ranar tarwiya ai musan ranar tarwiya ran takwas ga wata ko ran da ake yin wanka a yi ɗauki niyyar haji a tafi mina a zauna kafin wace gari arfa to a ranar nan sai da aka kashe mutane dubbai a ka'aba har malami suna cewa rijiyar zamzam sai da ta cika da wato dan adam da jininsa saboda kawai wannan ta'adin duk wannan an same shi daga masu la'ilaha ilaha illallah ne saboda rikici ko da dai a zuciyarsu akwai wasu abubuwa to amma a bayyane a tsakanin musulmi suke ko ba haka ba to amma ba a sami wani wanda ba musulmi ba har zuwa yau din nan ya samu sai tsara akan makka ya ci ta da yaƙi ya kwace ta ta zama a hannunsa wannan kun ga shi ma wata tsarewa ce ta Allah lokacin da turawa suka bazama daga farko a karni na 19 din nan ana tattaunawa a karbi kasashen afirka aka gutsutsura ko aka yi mulkin mallaka din nan ai ba iya afirka ba wurare da yawa har su iraki sudan da sauran kasashen larabawa da yawa yi amma cikin ikon allah ba a yi a eriyar da yanzu inda maka take ba ba a kwace wannan gun ba saboda mai galibi su suna karɓar inda yake akwai wata dukiya da za su samu to a lokacin nan ba a gano fetur ba kuma wurin banda wahala da rairayi da sahara ba komai don haka ba wanda ke sha'awa don haka ba abin da ya kai su gonan kuma shi ma wannan duk yana cikin tsaron da Allah maɗauke bai wurin to daga baya ne aka samu fetur ɗin har ya zama wani abu da za a mai da hankali a kansa hmm. kun ga duk yana cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na 25 anna dajjal la yadkhulu baldatayhi cewa dujal ba zai shiga garuruwa biyu na manzan Allah ba sallallahu alaihi wato makka da madina ko ya zo to ba zai shiga nan ba wannan kamar da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari kuma dujal mun sani yana daga cikin alamun tashin alkiyama da za su zo na ƙarshe ƙarshe ai mun san a darussa da malamai suka yi mana da yawa akwai alamomin tashin alkiyama sun kasu kashi biyu ko akwai ƙanana akwai manya ƙananan nan malamai suna cewa babu abin da ya rage yanzu duk sun gama kammala duk abin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa zai faru kafin tashin alkiyama na ƙananan alamomi to duk an same su yanzu abin da ya rage sai manyan manyan kuma guda goma kuma idan ɗaya ya zo to sauran lokaci guda ba daɗewa za su zo na farkon su fitowar rana daga yamma maimakon ta fito daga gabas to daga nan za a sami wuta za ta zo ta kore mutane za a sami iska za a sami dabba za a sami ya juju wa majuju za a sami dujal zai zo mahadi zai zo annabi isa zai zo duk waɗannan ba za su ɗau lokaci ba daga an samu ta farkon guda goma na haka za su zo tattara kamar yadda annabi sallallahu alaihi siffanta su kamar a warware tarbi in ka tsinka tarbi ka ɗaga sama me zai faru gaba ɗaya za su zo to haka za su zo idan ɗaya ya zo tarar na kici kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi ya sa idan har rana ta fito daga yamma din nan to duk wanda ba mumini bane a wannan lokacin to kuma imaninsa ba za a karba ba saboda faɗin la ilaha illallah da zai bayan ya ga wannan alamar lokacin da za a ce a ina ai shikenan an makara hmm, shi yasa kaga yana da muhimmanci ashe a koyaushe mutum ya zama a shirye yake in aka ce maka ƙanana sun ƙare ko saura manya manyan kuma in suka zo lokaci guda za su faru ga irin kuma yadda za su zo ai kaga ashe baka san komai zai iya faruwa a kowane lokaci da muke ciki hmm. Allah maɗaukaki ya sa mu dace Allah ya karɓi rayukanmu akan imani abu na 26 anna salata fi masjidihi afdalu min alfi salatin wannan shi ma khususa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sallah daya a masallacinsa ta fi sallah dubu a wani masallacin wanda ba shi ba na 27 anna ta'una la yadkhulu madinatahu cewa annoba ba za ta shiga madinarsa ba garin madina a yi annoba gaba ɗaya mutane su ta mutuwa saboda ta cuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a da aka kare wannan kuma wani abu da mutum kamar da wani malami ke faɗi yace wannan abu yana cikin abubuwan mamaki har yanzu ba a taɓa wuta annoba a madina ba duk tarihi duk malaman tarihi da suka rubuta wani abu da zamanin talaucin da zamanin yanzu da aka samu arzikin duk irin talaucin nan na da gaba daya ba a taba samun an yi annoba a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma balantana har zuwa yanzu don haka ashe abun na Allah ne da kariyarsa abu na 28 kuma shine na karshe anna ma baina minbarihi wa baitihi rawdatun min riyadil janna cewa tsakanin ɗakin matansa wato gidansa da kuma mumbarinsa to wani dausayi ne daga dausoyin aljanna wannan shi ma shi kaɗai yake da wannan sauran annabawa ba su da shi hmm. a ya gaya mana hadisi ko sahihi cewa tsakanin gidansa da kuma mimbarinsa dausayi ne wannan wurin shi ake ce marauda ko yanzu idan ka je madina ka je masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ka ga wurin shi kadai ne mai kafet fari sauran wuraren jan kafet ne irin wannan haka amma shi farin kafet ne kana zuwa za ka gane shi iya hududinsa sa tun da yake tuntunin nan haka yake har yanzu Mm. kuma an so mutum in yaje irin wannan in yaje wannan wuri ya samu ya salla raka'a biyu a ciki ya addu'o'in da zai yi bi idnillahi akwai saran karbar addu'a a wurin mutum zai ji kamar yayi sallah aljanna ko saboda me haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tsakanin sa da gidansa dausayi ne daga dausoyin aljanna mm. kaga kaman kai a aljanna ce mm. to muna fata Allah madauki ya sa mu dace ayyukanmu su dace da abin da manzo sallallahu alaihi yake Allah kuma ya kara mana son manzo Allah sallallahu alaihi da biyayya gare shi mm, so na hakika da kuma biyayya ga sunnarsa kuma Allah ya karɓi rayukanmu akai To mu karanta abin da faɗa mana a littafi a malamin yana cewa lahu sallallahu alaihi wasallam khasa'isu kathiratu annabi sallallahu alaihi yana da wato abubuwan keɓantattu da Allah ya kebance shi da su da yawa qad ufridat bit tasnifi an ware su da rubutu na daban-daban an rubuta abubuwa ko littafai daban-daban minha daga cikin waɗannan abubuwa da Allah yake banci manzansa akwai kaunuhu khataman nabiyyin kasancewarsa shine annabin ƙarshe kama zakarna kamar da ya gabata muka ambata yace wa minha kaunuhu sallallahu alaihi wasallam sayyida waladi adam wannan yana daga cikin wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban ɗan adam baki ɗaya duk wani ɗan adam walad lafazi ne lafazi ne mufrad amma ma'anarsa jam'i ne yawan an ce walad ya kunshi namiji da mace a kalilan wa kasiran yawa da namiji da mace da yawa da kaɗan duk ana ce musu walad an fahimci wannan yawa shi ne sai yake cewa ni ne annabi sallallahu alaihi kai shine shugaban yan adam baki daya kama fassara bihi qaulahu ta'ala kama yadda ya fassara a fadin Allah subhanahu ta'ala da yake cewa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wadancan da muka ambata su ne manzanni faddalna ba'dahum ala ba'din mun fifita sashen su akan sashe minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda Allah ya yi magana da shi a magana da su kuma annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a ba'dahum darajat kuma ya fifita sashen su akan sashe wajen daraja wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu yana cewa ana sayyidu waladi adama wala fakhr ni ne shugaban ɗan adam amma wannan abin da na gaya muku ba dan alfahari ba ne dan wato at-tahdith ne bi ni'matillahi yawwa domin Allah mai kidama ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith yawwa ni'imar ubangijinka da yayi maka to ka bada labari ka labartarwa mutane to ta wannan babin ne amma ba ta alfahari ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya alfahari yawwa yana daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan abu da alfahari daban kama ai mu ne kaza baya yin wannan sallallahu alaihi wasallam wa minha daga cikin khasa'is ɗinsa har yanzu sallallahu alaihi wasallam ba'athuhu sallallahu alaihi wasallam ila nasi ammatan aikensa da Allah ya yi aiko shi zuwa ga mutane baki ɗaya a jinnihim wa insihim yana nufin duk al'umma baki ɗaya aljanunsu da mutanensu kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ya ku mutane ka ce ya ku mutane ni manzo ne zuwa gare ku baki daya mana gaba ɗayan ku ni manzo ne zuwa gare ku kuma manzo ne na Allah zuwa gare ku baki daya wa qala ta'ala Allah madaki na cewa wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira kuma ba mu aiko ka ba sai ga mutane baki daya kana mai bushara ga muminai kana mai gargadi ga waɗanda suka karkace wa kana sallallahu alaihi wasallam kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli an bani abubuwa guda biyar waɗanda ba a baiwa wani gabani na ba nusirtu birru'bi masirata shahri wani mun yi shigo yawa an taimaka mini an bani goyon baya da ta goma shi an taimake ni da tsoratar da abokan gaba masirata shaharin tun a fagen ko a wato abin da ke tsakanin mu da su wato ya kai wato tafiyar wata guda wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura kuma an sanya ƙasa ta zama mini masallaci duk inda sallah ta kama mutum daga cikin ku ya sallah haka nan kuma zai iya taimama da ita fa ayyuma ayo daga shi ma ya faɗa ce fa ayyuma rajulin min ummati duk wani mutum daga cikin al'ummata adrakat hus salatu falyusalli idan sallah ta riske shi a ko ina to yi sallah wa uhillat lil ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli an halatta mini ganima kuma bata halatta ba ga wani gabani na wa utitu shafa'a an kuma bani shafa'a an bani ceto ceto na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi damar ya ceto kuma zamu gani ranar tashin alkiyama yace wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan annabi nan ismu jinsin ne nan ba wani annabi guda ɗaya ke nufi ba ma'ana kowanne annabi Allah yana aiko shi ne zuwa ga mutanensa khasatan musamman wa bu'istu amma ni an aiko ni ilan nasi zuwa ga mutane ammatan ba khasatan ba wato gama gari gaba ɗayan mutane wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka nan manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda numfashi na ko rayuwata take hannunsa Allah kenan la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati babu wani mutum daga cikin wannan al'ummar da zai ji labari na in an ce sami abi ai shine ka ji abu ko baka gan shi ba ko labarin abu ya same ka wato babu wani mutum guda ɗaya a wannan al'ummar wannan al'ummar wacce ake nufi malamai suna kasa al'umma zuwa kashi biyu ko akwai ummatu adda'awa akwai ku ummatul ijaba to nan wace ake nufi hmm lalaba gane bambancin wannan inda wannan ba shi yasa in an ce ummatu da'awa al'ummar da aka dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ma'ana al'ummar da suke karkashin da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gaba ɗayan ina ne kenan kun ga gaba ɗayan duniya kenan yauwa in kuma aka ce ummatul ijaba ana nufin muminai waɗanda al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi da suka yi imani da shi mun gane yawa to anan wace ake nufi tunda ya ce la yasma'u bi ahadun min hadhihi al'umma umma babu wani mutum da a wannan al'umma zai ji labari na wace ake nufi yawa da'awa ake nufi ga fassarar nan da ma'ana shiru ne dan kafin mu ji fassarar kun ga tunda yace yahudiyun wala nasraniyun kaga an ce yahudi da nasari suna da nasara suna ci wannan al'ummar kaga ashe ummatu da'awa ake nufi ba ummatul ijaba ba yawa yace yahudiyu wala nasrani babu wani ba yahudi mutum ɗaya da zai ji ko ba yahudi ko wani ba nasari kirista ya ji labari na haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji cewa ai an aiko da wani annabi sunansa muhammad summa ya mutu sannan shi wannan da ya ji labarin ya mutu walam yu'min ya zama bai yi imani billadhi ursiltu bihi ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba yace illa kana min ashabin nari to sai ya zama dan wuta wannan shine ya tabbatar da sharadi ne ga duk mutumin da zai shiga aljanna to ba zai yi shiga aljannan ba bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda zai nuna ihsani da kyautatawa da halin kirki in bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bane to ba mumini bane shi kuma ba zai shiga aljanna ba mun fahimci wannan ma'ana kenan wannan shine malamai suka ta bayanin cewa wannan ya nuna shin wajibi ne akan duk mutumin da yake raye a duniyan nan yanzu daga cikin waɗanda ba musulmi ba dole ne sai an buɗe masa dalili an bayyana masa kuru-kuru ya fahimce shi kafin ya kafirta ko kuwa kawai rashin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi kafiri wanne ne daidai kasancewar bai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba yana nan bai zama musulmi ba to in ya mutu a haka to haka wuta zai shiga mun fahimci wannan amma wanda yake mumini ne ya taba la ilaha illallah muhammadu rasulullah in ya wani abu ba daidai ba ko da ya kai ga kafirci to sai an tsayar masa hujja ya fahimci hujjar sannan a dora masa hukuncin kafirci mun fahimci abin bambancin wanda ya ce la ilaha illallah kenan da wanda bai ce la ilaha illallah wanda yake dama bai hude ne ko kirista to abadan sai ya faɗi la ilaha illallah sannan ya zama musulmi hmm. shi yasa zaka tausaya ma wasu ka ga wasu wani bai hude ne ko wani kirista ne za a ganshi shi halinsa mai kyau in kai mu'amala da shi sai ka ga aminci wani lokacin kai mu'amala da wani musulmin sai ka ga ga aminci irin wanda za a gani a gun wani wanda ba musulmin ba ana samun wannan aiko to amma sai ka tausaya masa cewa amma fa bai la ilaha illallah wannan shine abin da zaka tausaya masa shi yasa yake da kyau irin waɗannan abubuwan in muka samu irin waɗannan mutanen wajen mu'amala da su to mu sa kwaɗayin mu wajen jan hankalin mu wajen ta hanyar kyauta ne ta hanyar jan hankali da hali mai kyau mu ja su zuwa ga wannan addinin su mutu da la ilaha illallah ba karamin nasara bace mm. sai ya zama cewa ba su yi hasarar wannan kyan halin nasu ba ko ba haka bane mm. Allah maɗauki kyauta mu akwai wani abu da nake gani kwanan nan na wani wani fim ne documentary mai martaba ya kawo mu wannan kwanakin nan bai fi ko sati ba a yi gan shi a america aika wani taro ya halarci shi yana dawa ban shi na karanta tarihi ne na musulunci da wasu profesoshin jami'o'i suka yi a america ko sati uku ba a yi ba da yi aka yi sai suka taru aka taru su wanda suka yi fim din aka tara su kuma suke bayani aka nuna wannan documentary din in ka karanta bayanan da suka yi a cikin documentary din ni hotunan da suka nuna kasancewar wani fim ne da aka yi a baya na musulmi suka ɗauko shi suke amfani da hotunan hotunan ba su birge ni a cikin abun ba irin bayanan da su suka yi dukkan su ba musulmi ko ɗaya amma mutakhassisuna ne specialist ne a bangaren karatun musulunci kuma abin da zai maka sha'awa yadda suka yi bayanai bayanan nasu ba tare da abin da bature ke cewa bias ba ba abin da za gani a ciki daga farko har ƙarshe bayanansu tsagoran musulunci na asali na muhammad sallallahu alaihi suka yi talla in zaka iya kiransa talla to talla ne wanda ba musulmi ba in ya ga wannan maimakon ya ji suka to cewa zai zai sha'awar musulunci suka bayanin cewa wato da a ce wato asalin babban abin da ya fi tasiri a zuciyar mutumin da ba musulmi ba dangane da musulunci shine idan aka yi masa tallan musuluncin cikin natsuwa za a ga da wahala a yi mutum bayanin musulunci ya fahimce shi kuma bai faɗi la ilaha illallah haka suke faɗi ma'ana kasancewar yadda musuluncin yake yana da sauƙin ya ja hankalin zuciyar mutum kuma idan a lokacin da ake magana ta kwanciyar hankali ba hayaniya ba tsokane-tsokane ba rikici to musulunci ya fi karɓuwa tsakanin kafirai wani haka ne ko ba haka ba yawwa amma za ga ko da lokacin jihadi ai rinjaye ake a kansu da ƙarfi yanzu me ya jawo aka sami daular farisa ai kun ga da ƙarfi aka samu zamanin khalifofi ko da aka ci nasara a kansu ya zama cewa sun ce la ilaha illallah ai a cikinsu akwai waɗanda ba da zuciya ɗaya suka faɗi la ilaha illallah ƙarfin mulki ne ya bar su ba shine har aka sami abin nan mazhabar zind da na taɓa bamu labari a darussa ina na taɓa bamu labarin akwai wani mazdak mazdak shine shugaban kwaminisanci na farko a duniya a tarihin duniya shi ya fara fito da kwaminisanci to yana da wata da'awa a can farisa da suna majusancinsu har da littafi da ya rubuta musu sunan littafin zind to lokacin da musulunci ya zo aka ci karfinsu da yaƙi suka ce la ilaha illallah a cikinsu akwai masu bautarsu waɗanda kuma suke kishin ƙasarsu ba su faɗi la ilaha illallah da niyya ɗaya ba sai suka makale suna amfani da wani littafin na majusanci mai suna zind Shi ne asalin ake cewa wanda ya zo cikin musulmi ya ce la ilaha illallahu da baki ya shiga masallaci a yi sallah da shi amma a ɓoye yana aiki da tsohon addininsa Shi ne ake ce musu zindiq asalin kalmar ke ma'ana mai karanta littafin zind asalin abin kenan daga baya ne ya zama zindiki shi ne aka ɗauki ma'anar aka biyo munafiki munafiki ne wanda yake ɓoye a kafirci a zuciyarsa amma a bayyane yana tare da mumini kun ga sababin wannan abun kasancewar ba daga kana'a ba zuciya ɗaya ba gamsuwa ta kai ba shi yasa aka samu irin waɗannan har aka samu wanda ya zo ya kashe Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a cikin masallaci yana sallah kuma daga cikin waɗannan mutane ne na fatan fahimci abu shi yasa yana daga cikin abu mai muhimmanci mutane su fahimci musulunci a yadda saƙonsa yake wannan zai taimaka wa mutane wajen tallansa cikin natsuwa cikin sauki kuma insha Allah mutane za ga cewa za su amfanu da abin da za a gaya musu to wannan abin da ya tuna mun wannan shine maganar da Annabi sallallahu alaihi yake faɗa la yasma'u bi ahadu min hadhihi ummati yahudiyyun wala nasraniyyun zaka tausaya mutumin da yayi irin wannan jawabin ya gamsu da abu kaza a matsayin fact ta tarihi ta bincike da yayi amma kuma bai ce la ilaha illallah ba kuma in ya mutu akai haka dan wuta ne shi duk da yayi wannan binciken hmm. Allah madauki kyauta hmm. yace walahu sallallahu alaihi wasallam min al-khasa'isi Zairuma ma Karna, annabi sallallahu alaihi wasallam yana da irin waɗannan abubuwa da Allah yake bance su yake bance shi da su a banda wannan da muka ambata yace fatatabbaha min nusus da haka ka je ka bibiye su ka karanta su kai mai karatu daga nasoshin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimtar fasa'is din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da su da mutuwa akan addininsa Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ilimi na amfani ya ƙara mana wato damar aiki da shi Allah subhanahu ta'ala ya ba mu haɗin kai da zaman lafiya da kwanciyar hankali wa alaikum assalam wa barakatuh cewa tahqiqul manaq ko da malamai a usulul fiqh suke faɗi cewa <clears throat> asali a babin kiyasi kai abin da ake cewa ka binciki abubuwan da ko illoli da suke sa a ɗora hukunci don ka same su kai ka fahimce su ba lalle ne sai ka ɗauki ɗaya ka ɗora ka ayyana mutum wani abu ne daban yauwa yanzu ka kawo mana sunan sa ne so kake mu faɗi cewa yana cikin zubi kaga sai ka ɗau hukuncin kuma a kira shi da wannan sunan ko da ba haka ke nufi ba a shi abin da yake zami ma hukunci ya bayyana wannan magana kuru cewa musulunci ya tauye wa waye ba mata ba ko ma wani abu ne kace musulunci ya tauye musu haƙi kaga wannan tuhuma ce ga musulunci tuhumar musulunci kuwa mutum zai kai ga zai kai shi ga ridda yawwa na fata ka fahimci wannan wannan irin su a cikin al'ummar musulmi suna nan da yawa sawa'un wanda aka hira da su sawa'un wanda suka rubuta da alƙalamin su irin su Salman Salman Rushdie ai irin su ne ko ba haka kuma a kowace al'umma yanzu a zamanin nan namu kowace al'umma a cikin musulmi akwai irin waɗannan mutane ko waɗanda eh, ƙasashen waje ne suke amfani da su wasu kuma mabiya wasu addinan ne suke amfani da su wasu kuma dama an yi rene su ne akan haka a wani wuri mu ba mu sani ba daga cikin mu ne suka je suka karatu a wani wuri aka ba su irin wannan tunanin dan su zo su rika yadawa kuma su kona mutane rai din wani akwai su a cikin larabawa an fi samun wannan abun an same shi yanzu irin wannan abun a zamanin tun irin 1930s 1940s da aka fara da su irin su tsaha hussein da ya rika sukan cewa alkur'ani ma gaba ɗaya kawai ba ma gaskiya bane ba wahayi bane ba daga Allah yake ba kuma malamin jami'a ne a cikin mutura sai ya fara da sukan a shi'iril jahili akwai wani daga cikin irin orientalist din da suke zuwa su karanta musulunci daga cikin turawa sawa'un yahudawa ko kirista to irin wannan suna nan a wuraren da ake karanta islam a gun waɗancan mutane inda mutum zai karanta musulunci ya je irin wannan ƙasashen turai to mafi yawan abin da waɗannan mutane suka kadara irin su ake karantarwa za a ga mutum zai dawo ya karanta musulunci da necktie ɗinsa da komai ya zai karanto ma ayoyin qur'ani da yawa amma kuma zai rurrushe ma qur'ani ya sassare shi ya sassare musulunci gaba ɗaya ya lalata shi wannan suna da yawa ko da ba sai ka faɗi sunan wani ba amma dai irin su akwai su da dama kuma hakika da su ɗin da masu kama da su ko baka kira su cewa su ake nufi da zindiƙai ba to suna ciki ma'anar zindiƙi dama shi ne mutumin da ya ɓoye kafirci a zuciya amma yake bayyana da imani kama shi na kaga ya bayyana ko ba haka ba yau kaga ya wuce wannan matsayin ba tsoron ku <laughs> Allah ya kyauta na'am sakamakon na'am inda to sakamakon gobe hutu a dole karatu saboda alhamis ba za ka dawo man ka tafi <laughs> to ai akwai inda aiki akwai akwai jibi laraba alhamis ma akwai aiki juma'a ma akwai aiki kaga ba su fa wuke yanzu zami muke to gaskiya to da an tsaro hakan la'allan aka ga hakan ya dace a iya yi to amma ba tsaro ba kuma sannan a littafin da muke na alhamis din ba shi aka gode shi ba yanzu kaga ba da darasin alhamis din so kake dai kar a tsaya ma a ci gaba saboda ka samu rabo mai yawa to Allah sa dukan mu aje hutun a dawo lafiya Allah ya sa mu dace abubuwan da zamu yi a wannan hutun akwai wani mai tambayar ban na'am yau da ba matsala bane a larabci ma ba kuskure ba amma bayani ne ne me yake nufi ba matsala bane ai to Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa Allah ya kwantar da hankalinmu abubuwan da suke da faruwa na tashin hankula a wurare da yawa a ƙasar nan muna roƙon Allah ya dakatar da su ya tsaye da su kuma sannan ya yi maganin su Allah ya ba mu kwanciyar hankali da haɗin kai a wannan ƙasa Allah sun Allah ya ba wa shugabanninmu adalci da kuma shawarwari da tunani mai kyau wajen maganin waɗannan halaye da muke ciki Allah ya ƙara mana zumunci tsakaninmu da kwanciyar hankali da son juna ya ƙara tabbatar da mu kuma akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin